Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ta tabbatar da rahotannin cewar kyaftin ɗinta Sergio Ramos babu inda za shi a bana ko a shekara mai zuwar ma domin ya yarda zai rattaba hannu kan sabuwar kwantaraki ta tsawon shekaru biyar an sha daɗe raɗin cewa manchester united ta ware kuɗi mai ɗimbin yawa domin ta sayi ramos bayan da aka ce wai an samu rashin jituwa tsakaninsa da shugaban ƙungiyar real to amma a yau litinin real madrid ɗaya daga cikin manyan ƙungiyoyin ta maula a ƙasar spain ta ce a yau ɗin ramos zai rattaba hannu kan wannan sabuwar kwantaraki a filin wasansu da aka fi sani da sunan santiago bernabeu manajan manchester united louis van gaal ya ƙosa kan ya sayi ramos inda har aka ce ya ma shirya ya ba ita kungiyar Real din mai tsaron gida David De jiya a zaman wani bangare na kudin sayan Ramos. Shi kansa Ramos ya faɗa wa Real a lokacin da aka fara saye da sai da 'yan wasa cewar yana son komawa Ingila to amma sai shugaban club din Perez ya ce a tafau.